radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio ish na lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya bayan nan muna tafi da sauran shirye-shirye suka hada da shirin na mulek a iran akwai shirin gida-gidan iranawa wanda shi zamu kawo karshen shirin namu baki daya tun da sauran lokaci mu duba su daga cikin kanan labarai mai bin kwana da ku amma kafin nan duka sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Alhamis 20 ga watan Yulin shekara ta 2023 wanda ya daidai da biyu ga watan Muharram na shekara ta 1444 hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru 213 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 20 ga watan Yuli na shekara ta 1810 kasar colombia ta shirinta samun yancin kai daga hannun turawan spain 'yan mulkin mallaka turawan spain sun fara mamayar kasar colombia ne a karni na goma sha biyar miladiya amma bayan da sarki napoleon na kasar faransa ya mamaye kasar spain a cikin karni na goma sha shida miladiya mutanen yankin latin amurka suka yi amfani da wannan damar domin kwatar yancin kansu daga hannun turawan spain waɗanda suke fuskantar matsala akan haka a daidai wannan lokacin ne dai simon bolivar tare da wasu shugabannin kasashen latin amurka suka miƙe domin fatattakar turan spain 'yan mulkin mallaka sa kuma sami nasara na samun 'yancin kasashensu daga nan kuma suka kafa kasar colombia babba wadda ta haɗa kasashen venezuela colombia da kuma ecuador a shekara ta 1819 masu saurare kun san cewa shekaru 49 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 20 ga watan yuli na shekarar 1974 gwamnatin kasar turkiya ta tura sojojinta suka mamaye wani yanki na tsibirin cyprus inda 'yan kabilar turkawa suke da zama kafin haka dai kabilun turkawa da kuma girkawa mazauna tsibirin cyprus sun daɗe suna jayayya kan iko da tsibirin kanan kuma kasar turkiya tana goyon bayan turkan cyprus a inda gwamnatin girka take goyon bayan girkawan cyprus a cikin wannan hali ne dai a shekara ta 1974 sojoji suka yi wa shugaban cyprus askap macrois jin mulki daga nan kuma turkiya ta mame arewacin cyprus inda 'yan kabilar turkawa suke da zama wanda kuma shine kashi 40 cikin 100 na dukkanin tsibirin daga lokacin ne kuma tsibirin ya rabu biyu bangaren turkiya da kuma bangaren girka daga ƙarshe masu saurare kun san cewa shekaru 54 da suka gabata a rana irin ta yau 20 ga watan yulin shekara ta 1969 mutane 'yan sama jannati suka dawo akan doron ƙasa neil armstrong da kuma edwin aldrin waɗanda amurkawa ne su ne mutane biyu waɗanda suka fara saka kafar su akan doron ƙasa ta hanyar yin amfani da kumbo mai suna apollo 11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 To da farko ga muhimman su. Wani ba Falistine ya yi shahada wasu kuma sun jikata sakamakon wasu hare da sojin Isra'ila suka kai a yankin Nablus. amurka tana shirin zuba makamai na kimanin dala biliyan 1.3 a yakin ukraine shugaban jam'iyyar ummat na kasar sudan ya ce dakarun rsf na tattaunawa domin mika wuya tons kuma ga labaran da ke da ke sojojin haramtaccen kasar isra'ila sun kaddamar da wani farmaki a garin nablus wanda yake arewacin gabaremacin kogin jordan tare da artabu da falasdinawa inda suka kashe wani matashi falasdini kuma suka jikkata wasu hudu sojojin gwamnatin yahudawan dai sun shiga yankin ne dauke da makamai da kuma tankoki da motocin yaƙi masu silke sun shiga da sunan yaƙi da waɗanda suke kira 'yan ta'adda 'yan gwagwarmaya falasɗinawa da suke yankin dai sun yi turja a gaban sojojin yahudawan isra'ilan wanda hakan ya sa allah tila suka ja da baya rahotanni sun tabbatar da cewa an yi dauki ba daɗin ne a safiyar yau alhamis sannan kuma wasu daga cikin falasɗinawan da suka jikata an garzaya da su zuwa asibiti domin yi masu magani ana ta bangaren gwamnatin falasɗinawa ta yi allah wadai da har haren na yahudawan sahiyuniya a yankin nablus gwamnatin amurka ta sanar da cewa za ta samar da wasu ƙarin makamai na kimanin dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari uku domin kai su zuwa ukraine domin amfani da su a yakin da ake yi a ƙasar ukraine ɗin mai magana da yawan ma'aikatar tsaron ƙasar amurka ya tabbatar da cewa yanzu haka an kammala dukkanin shirye-shirye na ware waɗannan kuɗaɗe wanda za a yi amfani da su domin samar da waɗannan makamai da za a mika su ga ukraine domin ci gaba da yaƙi da rasha wannan yana cikin wani bayani ne wanda ma'aikatar harkokin wajen amurka ta pentagon ta fitar wanda ta bayyana a matsayin amsa kira da shugaban kasar ukraine din yayi na neman karin makamai daga amurka da sauran kasashen turai da kuma mambobin kungiyar tsaro ta nato shugaban kasar rasha vladimir putin dai ya yi allawa dai da mika makamai na kulasta wanda amurka ta yi ga kasar ukraine din waɗanda aka haramta su a duniya inda putin ya bayyana cewa yin amfani da waɗannan makamai a kan rasha zai tilasta rashin ta yi amfani da nata makaman kwalista ɗin domin mayar da mummunan martani to jama'a masu harka da sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio tehran shugaban jam'iyyar ummat na ƙasar sudan ya bayyana cewa dakarun rsf suna tattaunawa domin miƙa wuya da kuma kawo ƙarshen yaƙi a ƙasar shugaban jam'iyyar ta umat ya bayyana cewa ɗaukar wannan mataki dai yana zuwa ne sakamakon irin matsin lamba wanda dakarun rsf suke fuskanta daga bangarori daban-daban mubarak abdul shugaban jam'iyyar ta umat kuma tsohon mataimakin shugaban kasar sudan ya kara da cewa t da glo yana fuskantar matsin lamba daga bangarori daban-daban musamman ma daga kasashen larabawan yankin gulf kamar da kuma wasu daga cikin kasashen turai musamman ma amurka suke matsa lamba a kansa bisa la'akari da matakan da ya dauka na tunkarar sojan kasar sudan wannan mataki dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da tattaunawa a birnin jidda na kasar saudiya dangane da lalubo hanyoyin warware rikicin kasar ta sudan wanda dukkanin bangarorin biyu suka gamsu da yadda yanayin tattaunawa ke gudana a halin yanzu banda da suka janye a lokutan baya kasar sudan dai ta fada a cikin yaƙi tun bayan da dakarun rsf karkashin hamidu gulo suka kaddamar da farmaki a kan yankunan umudurman da kuma birnin khartoum da nufin kwacin mulki daga shugaban majalisar sojojin kasar ta sudan abdulfattah burhan majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa ƙasashen yankin arewacin duniya za su ci gaba da fuskantar tsananin zafi sakamakon ɗumamar yanayi wanda ke ci gaba da ta'azzara gargaɗin da ke zuwa daidai lokacin da tuni nahiyar turai da kuma arewacin amurka da kuma wasu sassa na asiya suka fara jin zafin a jikinsu gidan radon faransa ba da rahoton cewa gargaɗin na majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci ƙasashen da suke waɗannan yankuna na arewacin ƙwallon duniya da kuma na tsakiya da su zauna a cikin shirin kwata kwana domin fuskantar matsanancin zafi babbar hukumar kula da yanayi ta majalisar ɗinkin duniya ta sanar da cewa shawarwarin da za a iya bayarwa dangane da matakan da ya kamata a ɗauka suna da alaƙa ne da yanayin da al'ummomin yankunan suka fuskanci zafin masana bangaren lafiya dai suna ci gaba da yin gargaɗi ga al'ummomin arewacin nahiyar amurka da kuma turai kuma asiya da suka wuce shiga rana kazalika su guji zama a cikin yanayin kishirwa ko kuma zama nesa da inda ruwa yake to jama'a masu saurare ƙarshen labaran dunar kenan to banda aka saurari labaran duniya kuma sai sauran shirin mu da zan fara da shirin nan na muleka iran Amerika Iran. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Barkan mu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirin mu na Muleka Iran. Shirin wanda cikin sa ka muku tarihi mai wurare masu tsan tarihi da mauraye na addini ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawan bude ido ko neman ilimi ko kuma neman lafiya kai da ma harkokin abin da ya shafi kasuwanci. Har ila yau muna sharhi kan wasu mai matutuwa da suka faru a nan kasar Iran. Da fatan masu za kasance tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bar mu saurari wannan. To madalla yanzu mu shiga cikin kware shirin. Awon shirin namu zai kawo muku bayani ne game da birnin Karis na ƙarƙashin ƙasa da ya kai shekaru 2,500 da kafuwa wanda ke jan hankalin 'yan yawon buɗe ido a tsibirin Kish da ke nan kasar iran shi dai birnin karis na ƙarƙashin ƙasa shi ne birnin da aka yi shi a ƙarƙashin ƙasa da ke tsibirin kish a lardin hormuzgan da kudancin ƙasar iran wanda yake a wani wuri da ke zurfin mita goma sha shida masana tarihi sun ce an gina birnin ne tun a shekaru biyar da suka gabata birnin ƙarƙashin ƙasa na karis yana da tsarin gine-gine mai daɗan tarihi wanda ya kunshi rufi da faɗinsa ya kai mita bakwai da aka yi amfani da wasu kayayyaki na cikin ruwa wanda hakan ke nuna cewa lalle ya daɗe a cikin teku. Magudanar ruwa ta Karis ta samo asali ne daga yankin Safin da Bagu inda ya isa har zuwa birnin Haira. A gefen wannan magudanar ruwan an haƙa rijiyoyi guda 274 don tara ruwa wanda hakan ya nuna cewa al'ummomin da suke yankin sun taɓa yin amfani da ruwan magudanar ruwan ta karis a matsayin ruwan sha da kuma kula da harkokin kasuwanci da sauran ƙasashe da ke iyaka da tekun fasha ruwan makwararar ruwa na karis ya samu ne sakamakon ruwan sama da ake yi a yanayi na damuna wanda ake tsaftace shi bayan ya bi ta hanyoyi daban-daban har abada yanayi na sanyi da ke magudanar ruwa ta karis a kowane lokaci yana daga cikin abin da ke kara fito da kyawun birnin na karkashin ƙasa da yasa masu yawan bude ido da dama ke ziyartar wannan wuri domin kashe warbatar ido wannan birni na karis mara tamka yana ɗaya daga cikin gwamman wurare da suka kara fito da kyawun tsibirin kish wanda matafiya da za su halarci gasar kwallon kafa cin kofin duniya da kasar ƙasa ta ɗauki bakunci za su iya zuwa domin kashe kwarwatar ido a wajen. Ali Akbar Safa'i shugaban ƙungiyar tashoshin jiragen ruwa na ƙasar Iran ya ce da manema labarai a garin Bandar Abbas cewa goyon bayan da Iran take bayarwa a gasar kwallon kafa cin kofin duniya da hukumar FIFA za ta shirya ƙasar Qatar ya kaita ne gaba ɗaya a tsibirin Kish wanda yake da kyakkyawan abubuwa na gani da kayan aiki kuma matafiya za su zo wannan babban taro na kwallon ƙafa na yi amfani da su To yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin muhimman wuraren tarihi da ke tsibirin Kish. Garin Harire yana daga cikin wurare masu kyau da ɗaukar hankali da ke tsibirin Kish. inda yake a yankin arewa na tsibirin kuma cibiyar wayewa ce da tarihinta yake komawa shekaru 800 da suka gabata garin harire mai tsawon tarihi an yi masa rajista a matsayin ɗaya daga cikin baitulmalin ƙasar iran yana da faɗin ƙasa sama da hekta 120 kuma ya kunshi tsohon ɗakin wanka na gama gari da masallaci da wani gini na alfarma da magudanar ruwa da kuma ɗakin yin bita kuma ya kasance gari ne mai ban sha'awa da walwala da 'yan kasuwa ke so an yi amanna cewa an gina tsohon garin harire ne bayan lalacewar siraf tashar jirgin ruwa da ta shahara sosai yanzu kuma sai mu je wani wuri da ake kira da suna kulbe hur wato hur cottage a turance a yammacin tsibirin kish akwai wani wuri mai ban sha'awa da ake kira da kulbe hur kuma ana iya zuwa wurin mai nisan mita takwas da gefen rairayi na bakin teku na kudu ko kuma ƙasa mai duwatsu da ke yamma. Hur Cottage gida ne da ke dabbobin ruwa kamar su Grupe jan sinafa dodon koɗi da kuma kunkuru da dai sauransu a lokutan da yanayin iska ta yi ƙasa mutane suna zuwa wannan yankin don kamun kifi haka kuma masu yin nutso suna zuwa domin yin lunƙaya sai kuma kish dolphin park wato wurin shakatawa na dolphin da ke birnin kish a matsayin sa na dolphin na farko a iran ya baje kolin irin wasannin dolphin masu ban sha'awa yana ba da damar kallon ruwan dolphins masu ban dariya har ma da yin magana da masu yawon bude ido ya kasance a kudu maso gabashin tsibirin kish kish dolphin yana da girma kuma yana da fadin hekta ɗari wanda baga ga dolphin akwai zakin arewacin teku da dai sauran abubuwan kallo masu ban sha'awa da ke wurin. wajen shakatawa na tsuntsaye wanda yake cikin wajen shakatawa dolphin kuma yana da nau'o'i daban-daban har guda hamsin da bakwai na tsuntsaye da a kawo su da ƙashe daban-daban na duniya da kudancin amurka zuwa australia da kuma gabashin asiya zuwa nahiyar afirka to masu saurare ganin lokacin da aka ɗora shirin ya kawo jiki zan jalin samun shirin a nan sai a tarbiye mu a wani sabon shirin domin jin mu ɗauke su da ɗan abubuwa da suka shafi tarihi ko kuma abubuwan da suka faru a nan ƙasar iran a madadin wani sallafa shirin ya kammala ni da na kasance da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya sai dai muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barkamu da waraka da kuma sake sa da mu a cikin mu na kide-kiden Iraniyawa. Shirin wannan shin mai kawo muku kide-kide da waƙe-waƙe da aka yi daban-daban a nan kasar Iran. To da yake muna cikin ranakun Ashura ne na shahadar Imam Hussein alaihi salam. Daga ɗaya ga wata zuwa goma ga watan Al-Muharram za mu ci gaba kawo muku kide-kide da waƙoƙi da aka yi na juyayi na tunawa da ranar shahadar Imam Hussein alaihi salam da fatan masu su ci tare da mu kuma za su jaɗin shirin. A yau za mu gabatar muku da gula rida sana'atgiyar ne domin jin irin wakar juyayi da ya tanadar mana kan shahadar imam hussein alaihi salam ادعا نمی کنم که عاشق تو هم من کجا و عاشقان پاک تو حسین enfadó So my To an gaishe ka Gulam Riza Sanat Giyar da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin wannan waka ta tunawa ranar zagayowar shahadar Imam Hussein jika manzan Allah tsaya da amincin Allah su tabbata gare shi da alayensa tsakaka da fatan masu amfana kuma sun ji daɗin wannan waka. Ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. باد هو می کشد خود را به هر سو می ای خدا بیرون بیاور از گلویم تیر را to don zamu karkare sai Allah kama can an jama da yamma za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin don kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya